19 ga watan 11 shekara ta 2003 miladiya jiya idan ba a manta ba man tsaya ne a karshen aya ta 92 duk da cewa malam ya ga baki har zuwa ta 93 amma a tafsiri mun tsaya ta 92 cikin wannan sura mai albarka suratul nisa yau kenan za mu fara daga farkon ta 93 kafin haka wani ya rubuto takarda yace kai mana bayanin mayar da sallama ka ce lokacin da mai sallama yace da kai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wajen ba da ansa zaka ce wa alaikum ni kuma na gani a wani wuri cewa kalmar wa alaikum ana mayar da ita ne ga yayin da ba yahude yi maka sallama to kina sai ka ce wa alaikum ba haka bane ina jin ka fahimci ba daidai ba ka fahimci ba daidai ba abin da yake daidai shine abin da na faɗa domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na zaune wata rana sai wani sahabi ya zo ya sallama assalamu alaikum sai manzon Allah ce wa alaikum assalam wa rahmatullah sai ya zauna sai manzon Allah ce yana da lada goma sai kuma wani ya shigo yace assalamu alaikum wa rahmatullah manzon Allah ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sai mutumin ya zauna sai manzon Allah ce yana da lada ashirin. sai kuma wani shigo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai manzo Allah ce wa alaikum sai ya zauna sai manzo Allah ce yana da lada 30 yace eh manzo Allah na ji da lada 30 amma kuma ka rige mun wajen abin da ka faɗa wa sauran wancan ka ce wa alaikum assalamu wa rahmatullah wannan ka ce wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh ni kuma ka ce wa alaikum duk da na fi yawan lada amma sun fi ni adadin kalmomi da suka samu na gaisuwa daga wajenka kun fahimta sai manzo Allah ce to ai baka rage mun abin da ya kamata in ƙara wani abu akai ba da haka yayin da na ce wa alaikum ina nufin daidai abin da ka faɗa mun na kalmomi kai ma tabbata a gare ka amma wancan hadisi wato na wani bai ko munafikai da suke zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam sai su gayar da shi ba suna nufin sallama ba kalmar assalamu alaikum sai su haɗe lam alif din da ke ciki sai su ce assalamu alaikum wato da saurin baki suna nufin zagi wanda lafazin assam yana nufin mutuwa a madadin assalam sai manzo Allah ce wa alaika kaga wa alaika ma'ana mummunar addu'a da kai munta koma kanka haka manzo Allah ke nufi kaga ya sha bamban da wannan ina fata mu fahimta wannan kuma yake cewa um, menene hukuncin wanda aka yi masa sallama amma sai yake ansawa ko dai saboda girman kai ko dan saboda wani dalili kai baka yi hasara ba kai da kai sallama yayin da kai wa mutum sallama idan ya amsa kana da lada yana da lada idan yake amsawa waɗanda suka fi shi daraja da mutunci sun amsa maka sune mala'ikun rahama na karka da akwai wanda za a yi wa gaisawa assalamu alaikum yake amsawa saboda shi ba dama ne yana jiddi da kai akwai kuma wanda za a gaishe shi kila saboda wani bambanci na manufa ko na akida yana ganin shi bai da imanin ka ba irin ku in sun yi sallama ba an samu da haka sai ya ki ansawa kaga wannan kuma jahilci ne ke kawo haka ko ba haka ba da haka dai idan kai masa sallama in ya amsa kai da shi kun yi tarayya cikin lada in yake amsawa kuwa to wannan shine ya hasara kai kam baka yi hasara ba sannan mala'ikun rahama kuma sun amsa maka kamar da hadisi ya nuna tambaya ta karshe yake cewa na yadda cewa salatul ibrahimiyya ko shakka babu shine mafi mafifici cikin salatai to amma menene laifin ita salatul fati ko dukkan waɗansu salatai da za a yi amfani da su matukar a cikinsu akwai kalmomin da basu ci karo da shari'a ba laifin da ke cikin salatul fati waɗanda suka kawo ta sun ce ta fi qur'ani ba ma so ɗaya ba har so dubu shida to wannan ne laifin sannan laifin da ke cikin salatul fati waɗanda suke yinta suna fifita ta akan salatul ibrahimiyya kako salatul ibrahimiyya ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wata kalma da wani dan adam zai faɗa ta kai tsada ko darajar kalmar da ta fito daga bakin manzon Allah ina ba fahimta wannan shine dalili da haka salatul fati bid'a ce ba salatin annabi bane ba salatul ibrahimiyya shine salatin annabi duba cikin aya da Allah ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima duba dukkan wani tafsiri mai tsari wanda yake tafiya wajen fassara Qur'ani da hadisai dauki misali ibnu kasir karkashin wannan aya cikin suratul ahzab ibn kasir yau ya bar duniya shekaru 700 ko 800 ko wani amma makamancin haka ba wai na jiya bane ko shekaran jiya karkashin wannan aya ya kawo dukkan hadisan da suke magana akan yadda sahabbai duk da iya larabcin su amma ba su fara yin salati ba sai da suka je suka cewa annabi yaya za mu yi maka salati ba wai dan ba sa jin larabci ba saboda kalmomin da za a yi amfani da su ta fuskar salati kalmomi ne waɗanda suke tauqifiyya abinda ake nufi tawqifiyya dole a ji su daga bakin manzon Allah duk iya larabcinka da sarfinka da balagarka ba za ka kirkiro ka tsara waɗansu kalmomi da suka kai tsadar kalmomin da suke bubbugowa daga bakin manzon Allah saboda ka ga nan gurin sayyidina Abubakar ya iya larabci Aliyu ya iya larabci Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Mas'ud duk sun iya larabci Ka'ab ibn udra duk sun iya larabci amma suka je suka ce mun san yadda ake maka sallama shine assalamu alayka ya rasulullah ko assalamu alaikum ko assalamu wa rahmatul amma ya ya maka salati sai manzo Allah ce qulu kada umarni ne ga abinda da za ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid manzo Allah ce qulu ku ce kaza na rantsa da Allah duk wanda yayi wannan ya yi salatin da annabi ya koyar da bakinsa na rantse da Allah wallahi duk wanda ya salatin fati bai yi salatin da annabi ya koyar da bakinsa ba wanda kuma ya yi shi ma ya rantse da Allah ya ce annabi ya koyar da salatin fati yi. ya rantsi da Allah ya ce annabi ya koyar da salatul fati ni na rantsi da Allah manzo Allah bai koyar da salatul fati ba wadansu ne suka kirkiro ta suka gota na rantsi da Allah manzo Allah ya koyar da salatul ibrahimiyya Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim kuma shi mai ismawi ya sani shi mai izi ya sani shi mai risala ya sani shi mai muktasar ya sani duk waɗannan ba su san salatul fati ba dan ba su kawo ta ba ko da magana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 الدنيا وغضب الله عليه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وبنجد ومن يقتل مؤمنا متعمدا dukkan wanda ya kashe mummuni muta'ammidan da ganganci fa jaza'uhu jahannamu khalidan fiha sakamakonsa wutar jahannama yana mai dawwama a cikinta wa ghadiba Allahu alaihi bugu da kari ubangiji ta'ala yayi fushi da shi wala anahu sannan ya la'ance shi wa adda lahu azaban azima kuma ubangiji yayi masa saladin azaban azima azaba wadda take mai girma wannan shine sakamako da ubangiji ta'ala yayi tanadi ga dukkan wanda ya kashe mummuni bisa ganganci yana daga cikin kashe mummuni bisa ganganci ka ɗauki abin da yake ka san al'adance zai yi kisa ka dake shi da shi ko ka harbe shi da shi ko ka soke shi da shi takobi na kisa idan ka daga ta kasare mutum da ita ya mutu wannan kisan ganganci kenan haka sanda idan mutum ya san makasa akwai inda zai da ka yi kisa da haka lokacin da ka dauki sanda kada ki mutum da ita a wurin da yake makasa ne ya faɗi ya mutu sunan ka kai kisan ganganci haka idan ka ka bi da mota da gangan ka kadi haka kuma idan ka harba masa bindiga haka in ka sauke shi da kaho ko ka sauke shi da maki ko kibiya mai dafi su waɗannan al'adance suna yin kisa ha kuma idan ka bi da mashin ka rugo a guje ka nufacin su da gangan har ka je ka kaɗe shi ya faɗi ya mutu da ganganci duk sunan ka kisan ganganci zai iya shiga cikin wannan ma'ana bayan da ya ɗauki mota ya cika ta da mutane bayan ya san babu birki kuma ya rinka gudu gudun da ba za ta sarrafu ba lokacin da aka faɗi idan ya kasance waɗansu sun mutu ya yi kisan ganganci ne dan me yasa bai gyara birkin sa ba zai iya shiga cikin wannan ma'ana dukkan direban da ya san motarsa babu ruwan birki irin hydraulic din nan amma sai direbobi dan mako da rashin san kashe kuɗi sai su jika omo sai su zuba a madadin su sai wannan ruwa na birki din fa naira 130 ko 200 ko 150 sun gwammace gara su kada omo na naira 20 su sa a ciki idan kayan magana sai Allah ya kiyaye sai ya dan faro mota sai ta birki ko babu birki sai kuma a fadi sai a ce Allah ne kawai wallahi tallahi wannan ganganci ne dan aladan ka san wannan zai iya kisa mota ba barki za ta iya kisa mashin ba barki kake gyarawa da ganganci ka san zai iya kisa inda a ce ana aiwatar da shari'ar musulunci direbobi da ba za su rika yin wannan abin nan din ba to amma saboda babu wata doka da take kare su ga yan rafsafi ga BIO ga wane ne ga wane ne amma dai har yanzu kaga mota babu danja har yanzu mota ba birki har yanzu mashin ba birki babu hon ba komai illa iyaka idan an tsare ka akan hanya akwai yadda ake a fahimci juna tsakaninka da wanda suka tsare ka ko da ka kare doka kenan ba tare da an yi komai ba sannan kuma su na kasan da suke yi na saman sun san ana yi kuma sun ki daukan matakin da za a gyara da haka ake tsara rayuka masu dimbin yawa akan hanyoyin mu da kan titunan mu dan ya ka kama wata hanya ka ci kilomita 100 ko 150 ba tare da ka gawar mota a gefe ba ba tare da kaga wancan ya buga wancan wancan ya kada wancan wancan ya karo da wancan wancan wajen ubatikin an dike mutane yadda ka san rayukan ma ba na mutane bane na kiyaci saboda ba manyan mutane ne ake kadewa ko suke mutuwa ba talakawa ne marasa galihu shi yasa har yanzu an ki karfafa dokokin ga ma'aikatan abinda kawai suke so a ba su haƙƙi na aiki a ba su kayan aiki a ba su horo na aiki a ba su duk abin da ya kamata su samu dan aiki ya tafi daidai to amma kuma wannan ya fi tura shi yasa sai ake asarar rayuka to amma kai a matsayinka na mummuni ya kamata ka san cewa kisa din nan ga aya ta 93 cikin suratul nisa ta yi bayani akai ko da doka bata tsaya ta hana ka kai kisa ba ya kamata ayan nan ta alqur'ani ta hana ka yin kisa dan an ce fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha sakamakon mutum wutar jahannama zai dawwama a cikin ta wa ghadiba Allahu alaihi wa la'ana wa addalahu azaban azima Allah ya yi fushi da shi ya la'ance shi ya kuma tanadan masa azaba wanda take mai girma hadisi ya tabbata wanda Imam Ibn Majah ya ruwaito daga Albara ibn Azib Allah ta kare da gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace la zawalu dunya ahwanu mu'minin bi ghairi duniya da abin da ke cikin ta ayi hasara ta gaba daya ya zanto babu shi ya fi sauki a wurin ubangiji sama da kashe mummuni ba tare da ya kisa ba mummuni daya duniya a shafe ta da dukkan ma'adarai da ke cikin ta da masana'antu da kamfanoni da kayan alat gaba ɗaya ya kasance babu su ruwan sama ya haɗi su ko gobarar daji ta zo ta lakwame su ya fi sauki a wurin ubangiji sama da kashe ran ne ba tare da ya lafi ba Kada aikin ba karami bane wato musibu da dama da muke samun kanmu a ciki ko shakka babu faruwar kisa ba ko ba gindi yana ɗaya daga cikin abin da ke haukar ta haifar da shi to wannan aya ita ce kenan ta yi magana akan nau'in kisa na biyu kisa na farko mun karanta biya shine kisa bisa kuskure wa man qatala wa ma kana lil mu'minin an yaqtala mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'mina kisa na biyu shine wato kisa na ganganci wa man yaqtal mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannamu khalidan fiha jiya mun yi bayanin cewa wanda ya kashe mutum mummuni bisa ga kuskure ba da niyya ba abu guda biyu ne a kansa abu na farko shine wato ainihin zai yi kafara ta hanyar yantar da bawa mummuni idan bai samu wannan ba yi azumi na wata biyu a jere in ba wannan wannan wannan abin da ya shafi haƙƙin Allah kenan amma abin da ya shafi haƙƙin yan uwan wanda aka kashe to mutum zai biya diya amma idan sun ce sun yafe shi kenan diya ta faɗa kanka ko muka yi bayanin cewa idan yan uwansa musulmi ne zaka biya diya idan yan uwansa kafirai ne na amana haka dai zaka biya diya a basu amma idan yan uwansa kafirai ne waɗanda suke yakar mu fa ba za a biya diya ba dan kar a basu abin da yake ta kawwa bihi fi muharabatina kar a basu abin da yake kawwa bihi fi muharabatina za su samu karfin yakar mu da shi dan haka ba za a biya musu diya ba sai ko muka yi bayanin cewa idan wanda aka kashe din fa ka kaɗe mutum da mota ya mutu bisa kuskure ba da niyya ba sai ya zanto ba musulmi bane ba kirista ne ko ba yahude za a biya diya ko ba za a biya diya ba maka sai ibnu kasir yayi maganganu guda nawa guda uku magana ta farko za a biya diya daidai da ta musulmi magana ta biyu za a biya rabin diyar musulmi magana ta uku za a biya ɗaya bisa ukun diyar musulmi sulusun diyar musulmi ba tare da yayi tarjihi bai kyale magana akan haka wato inda karatu yake da daɗi shine a abinda na leko daga jiya zuwa yau sai ga hadisi sarara cikin sunan na Abu Dawud kuma sahihi maza Allah ce dukkan wanda ya kace wanda yake kafiri na amana to zai biya biya tarabin diyar musulmi kenan ka wannan hadisi ya riga ya raba musu ba magana biyu bisa ukun diya ko ɗaya bisa ukun diya ko dai wa daidai da diyar musulmi za a biya ne rabin diyar musulmi faɗi kanka gaɗi hadisi ne ingantacce cikin sunan da Abu Dawud kaga wannan hadisi ya raba mana musu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 waɗanda ake kira auliya dani kenan yan uwansa magadansa wanda sa iya cin gadansa ya'ya kanne yayye iyaye ne kakanni ne suka nemi cewa lallai muna neman jinin dan uwanmu sai kotun musulunci ta kama wancan din da yake sai ta kashe shi wannan in sun yi ittifaki su duka kenan idan ko waɗansu daga cikin su suka ce a'a mu dai muna ganin a bamu diya waɗansu suka ce mu ba mu yadda ba sai an kashe shi ba diya muke so ba to sai a sai biya diya tunda sun yi safani idan a cikin su akwai yaron da bai balaga ba akwai mara hankali yana cikin fama na hauka to a nan gudun sauran da suke rayayyu dai masu hankali su kadai ba za su iya sa a yi kisa ba har sai an jira wancan yaron ya balaga a tambaye shi me zai ra'ayinka sai sa kake da bukatan ayi ko kuma a ba ku diya idan yaron nan shi kadai ce a'a diya nake so to dole sauran ka hakuri diya za a biya idan yace kisa ya yi ittifaki da sauran kenan idan mahaukacin can da ya warke bayan ya warke ya farga aka ce gafa wanda ya kashe baban ku duk sauran danginka sun yadda aka ce shi dama kai kada yake so ka samu lafiya ga ka samu lafiya alhamdulillah me ra'ayinka ya ni na ganin ba sai an kashe shi ba ba mu diya to sai a ba su diya kace a sai an kashe shi to sai an kashe ina fata an fahimta wato a cikin babin tabbatar da kitabi idza ta'addada awliya'u sahibu dami ko a dami adadin su ya zanto daya biyu uku hudu kullum al akal yaqdi ala al yan kadan din su su suke da cewa ba mafiya yawa ba ma'ana inda za su zanto su 100 ne 99 duk su ce sai an kasance na cikon 100 sai a'a ni ba na san kisa ni so nake a biya diya sai a ce to a biya diya dai kaga wannan ke nuna manufar musulunci shine kashe mutane ko kuma rayar da su rayar da su shine manufa addinin musulunci ko a wannan ma ya kamata mu gane wannan wato kenan dai idan mutum yayi kisa da ganganci hukuncin sa shine idan yan uwan wanda aka ce suka ce a kashe shi sai a kama ci a idan ko suka ce a kar a kashe shi ko su duka ko wani adadi daga cikin su to kaga sai biya biya shine faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan zalika tasfifun min rabbikum wa rahma faman i'tada ba'da zalika falahu adhabun alim wanda duk aka yafe masa wani abu na jinin dan uwansa to duk wanda ka suka yafe din fattiba'un bil ma'ruf sai su bi shi a sannu dan ya bada biyya wa ada'un ilayhi bi isan shi kuma ya bayar da biya din nan ba tare da ya riga ya yi latti ba zalika takhfifun min rabbikum wa rahma wannan sauki ne Allah ya kawo muku sannan rahama ta da gare ina fata an fahimta kada dangi su ce tunda sun yafe kisa to ka kawo mana biya yanzu yanzu nan a ah, su bi shi a hankali kada shi kuma ya ga tunda an yafe masa sai yayi taurin bashi wajen biyan diya shi ma bai kyauta ba fattiba'un bil ma'ruf wannan da dangin ake wanda za a biya diya wa da'un ne laifi hisan da mai kisa ake wanda shi kuma zai zo biya diya kaga ko ne sai aka umarce shi da abin da ya dace fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi hisan wato musulunci mutum ya laifi ma an ce a masa ma'ruf saboda akwai ukuwa ta imani a tsakanin min akhihi shay'un fa man ufiya lahu min akhihi shay'un to wannan sunan da kakan kisa guda biyu kisa na uku shine kisa da ake kira shibhul amdi wanda shi yayi kama da ganganci amma ba ganganci bane limaman fiqh guda uku sun yarda da shi wato al-imamu Abu Hanifa da imamu Shafi'i da al-imamu Ahmad bin Hanbal imam Malik shi bai yarda cewa ko wani shibhul amdi ba ko dai al-amdu ko kuma al-khata'u kai yace abinda aya ta nuna kenan wa man qatala mu'minan khata'an sai kuma man yaqtala mu'minan muta'ammidan ba kai wani abu a tsakiya ba wa laysa alaikum junahun fima akhta'tum bihi ɗaya kenan walakin ma ta'ammadar qulubukum bi kenan daga al-khabar sai al-amdu ba ka wani abu na uku ba ina fata mun fahimta to kaga ko shakka babu wannan istinbatu ne Imam yana da karfi idan an bi zahirin ayoyin amma kuma kash akwai hadisi karara da manzo Allah ya nuna akwai shubuhul amdi kaga idan hadisi yazo magana karga ta kare shine kai amfani da makamin da baya kisa ka dake mutum da shi ba da nufin kisa din ba makamin baya kisa kuma kan face shi kada ke shi ba da nufin kisa ba a cikin zuciyarka bisa ga zai sai ya mutu mari kaga mari baya kisa amma kamar da mutum sai faɗi ya mutu duka da gulala baya kisa sai ka da ke ka zane ka bige shi da gulala sai faɗi ya mutu to kaga anan gurin yayi kama da kisa saboda ka nufaci duka amma ya wato yayi kama da ganganci kenan yayi kama da kuskure dan a zuciyarka ba ki saka ni fata ina ta an fahimta ha kuma idan ka dauki mutum kaje kaje sai shi da wani dutse ko da wata tsakuwa ko kaje sai shi da biro haka biro baya kisa dan kaje mutum da shi wata tsakuwa karama ba ta kisa dan kaje mutum da ita sai ya sabe ya mutu to ga ka'ida wannan shine shibul amdi to abinda manzon Allah ya nuna biya za a biya dangin wanda aka kashe ita wannan biya sai ta zanto mughallara idan ya kasance diya ta kuskure ta zanto babu taklizi a cikinta babu tsanantawa a cikinta wannan sai ta zanto akwai tsanantawa domin diya wadda take ta kuskure kaga za ka biya raƙuma ɗari ne ina fata an fahimta raƙuman nan ɗari wato guda ashirin su zanto jaza'a yan shekara biyar biyar kenan guda ashirin su zanto shakka in shekara farko suke nan guda ashirin zanto bintu makhaf banatu makhaf guda ashirin banat labun sannan cikon na biyar wata ashirin sun ta biyar wanda su ne za su haɗa maka ɗari su zanto wato ibnu labun to kaga waɗannan nau'ika ne na dabbobi wanda kotun musulunci za ta fayyace maka ina fata an fahimta wato da abin da ya shafi rabon gado da abin da ya shafi diya yawanci a a ni a fahimta ta ta karantarwa kullun nukan bayar da su a jumlace saboda ba a tantance su a gida in ana so a zauna lafiya sai an je kotu ta tantance su alkali ya tantance su duk yadda mutum ya fahimci fatawar ila ya zo ya san rai sai ce fatawar malam wani amma idan ka dan bashi sauran baka bashi duka ba sai ya je kotun musulunci sai ta karasa ba ina fata an fahimta ma'ana dai kaga wannan kenan amma idan ya kasance shi bola amdana sai ya zanto biya sai mukallaza akwai tsanantawa a cikin ta domin guda talatin sai su zanto jaza'a yan shekara biyar biyar guda talatin kuma su zanto hikka yan shekara hudu sai guda arba'in su zanto kowace khalifa ce khalifat fi ha auladu dukkan su a samu rakuwa mai ciki dai dai dai har guda arba'in kaga ya kowa to shine taglizin wahalar da ke saboda ba kuskure bane kaulan wahidan ba kuma ganganci bane ya tsara kuskure bai kai ganganci ba tunda ya tsara kuskure sai a tsananta wajen diya da amma tunda bai kai ganganci ba ko babu kisa ba za a ce a kashe sun ba ina fata an wannan shine nau'uka na kisa kuma idan kuka lura a cikin kowane hukunci da aka bayar ko shakka babu akwai adalci cikin shari'ar musulunci ko babban manufa ta tabbatar da wannan hukunce shi shine bayar da kariya ga rayuwar bil adama dan kare kasance kisa yayi yawa a bankasa duk wanda ya sai idan ya kisa ko da na kuskure ne zai zo ya biya diya ya ɗari zai zo ya azumi na wata biyu a jere to ai ya san abin ba karbi bane ba kowa za a ga motarsa lalle lalle akwai birki kan kai kowa ya ta fara fadewa zai je canja musamman ya san yana ɗaukar mutane ba wanda zai je overload ba kan gado a wa mota abin da ya fi karfin capacity dinta tana ɗaukan tan goma sha biyu a ɗora mata tan ashirin da wani abu ko tana ɗaukan tan ashirin a ɗora mata talatin a ce Allah ya kiyaye kaga tayoyi guda hudu biyar sun fashe mota ta je ta shiga gidan mutane ta rusa ta kashe mutum har a cikin ɗakin sa ko shi ba akwai ganganci ana yin overload ya wuce kan gado kawo an mota sun daukan fasinja da kola abin nan ko ba mota hukumar take bayar ta ya an wuce adadin da ya kamata mota ta dauka to ka idan mutum ya san cewa kaddara na kuskure ne sai ya kasance ya yi hadarin mota a sakamakon rikin birkin sa ya san birkin ba ya da kyau yace Allah ya kiyaye a sakamakon rashin fitila fitila ɗaya gare shi da dare. sai yake hajja ta kamar tosu layi wata mota ta ta wata gudun tana garin fitila ta dan haka bata ba hannu sosai ba suka zo suka hadu wayi ga wannan hadari ma'ana mutanen da suka mutu a nan gudun kai ne ka kashe su ba idan mutum ashirin ne sai kai azumi yi har ashirin idan mutum goma ne sai kai azumi har idan mutum ne har kada ai ka sawa motar ka blog sai ka samu fitila da dare ya kamata mu gane wannan su ne mutanen mu suke da ana sayar da rayuwar mutane sai ka tana tafiya cikin dare sai tafi trailer a gaban ka babu danja babu alamar ga bakin hayaki ya turnuke in ba Allah ya kiyaye ka sai ka je ka shiga cikin ta kaga wannan shine ya kashe ka dan da ya ka danja zaka hango daga nesa zaka shiga cikin ka to dukkan waɗannan ababai ne da mutane sakamakon jahiltar addini sa suke yin in har mutum ya jahilci addini wallahi ko ba ɗan rabbanci ba ɗan BIO da danja da fitila komai sai ka gyara ka daidai ya kasance dukkan fitilinka suna aiki dukkan birkin ka yana daidai da su gina komai inda mutum ya fahimci addini kai in mutum ya fahimci addini haka ya kamata yi to amma sai kasance mutum ya dauka ai tun da babu eh, doka a kasa ai kowa ma ya riga ya zama ayyuka rashin din kowa eh, cin hanci to kai sai kai kokarin ya zaka tsira gaban Allah ranar tashin kiyama dan kada kasance mutum wannan wannan ayoyin kenan a fake hanke kuma a takaice wani bangare da ya shafi aqida a cikin ayar ubangiji ta ala yace wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan jazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adda lahu azaban azima menene hukuncin wanda ya kashe mummuni da ganganci shin kafiri ne shi ko mummuni ne shin Allah na karban tubansa ko Allah baya karban tubansa kuna fata an fahimta waɗansu suka ce wanda ya kashe mummuni da ganganci kafiri ne menene madogarar ku suka ce wannan aya Allah ce fa jazaohu jahannam sakamakon sa jahannama khalidan fiha zai dawoma cikin ta wa ghadiba Allahu alaihi Allah baya fushi da kafirai irin yahuda wa ba'u bi tabau bi ghadabin ala ghadab wa ba'u bi ghadabin min Allah wa la'anahu kuma Allah ya la'ance shi wa adda lahu azaban azima daga cikin masu irin wannan fatawa fa sai Abdullahi dan Abbas cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka ce wanda ya kashe mummuni da ganganci sai ya zo ya tuba yi imani yi aiki na gari yaya me yake ciki yana da shirya Abdullahi dan Abbas ce wa anna lahu huda ya zaka ce zai zama shiriyayye ba shi ba shirya dan ni na ji manzon Allah na cewa yadi'ul qatil wal maqtul yawm al qiyamah mu'alliqun bi ra'ati sahibihi wanda aka kashe shi zai zo ranar tashin kiyama yana rike da wanda ya kashe shi har a je gaban Allah ya kulu yana cewa rabbi sal hadha lima qatalani ya ubangiji tambaye wannan dan me kashe ni yace wallahi laqad anzalaha Allah azza wa jalla ala nabiyyikum thumma ma nasakhaha ba'da ma anzala. yace wannan aya Allah ya saukar da ita kan annabin ku ba a shafe ta ba bayan an saukar da ita a fahimtar Abdullahi dan Abbas wanda ya kashe mummuni da ganganci kafiri ko babu tuba gare shi ina fata an fahimta su da wasu amma sauran mummunai suka ce a'a wanda ya kashe mummuni da ganganci ba kafiri bane mummuni ne amma mai sabo mummuni ne lakin da murtakibul kabira ya ga cewa babban laifi amma mummuni ne wannan bai kore kasance wasu mummuni ba e ana masa barazana da shiga cikin wuta sakamakon kisa da ganganci amma akwai yiwuwar ubangiji ta Allah ya ce masa sanda Allah ta ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha akwai yiwuwar a sa shi cikin wuta a yi masa azaba gargadon laifinsa sai dai ba zai bayyana a cikin wuta ba tunda manzo Allah ya faɗa cikin hadisi yakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu habatin min iman zai fito daga cikin wuta dukkan mutumin da ya kasance a cikin zuciyarsa ko gargadon kwayar zarra na imani to ba zai dawo a cikin ta ba ma'ana dai an yi masa balagara da gidan wuta amma dai zai sannan idan ya tuba kafin mutuwarsa ana sa ran Allah ya karba hujja kan cewa Allah zai karba ubangiji subhanahu wa ta'ala ya lissafo kisa ya lissafo zina ya lissafo shirka ababe guda uku yace bayan sa na gari ba sai wallazina la yad'una ma Allah ilahan wa la yaqtuluna an-nafs allati Allah illa bil haqq wa la حرم wa man yaf'al ولا يزنون azaman يفعل lahu al-azab yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi فيه fi allati illa man تاب قد إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا لأن إلا من تاب هذا جاء كل شفا أقول من زنا كل شركة ما التي إلا من تاب وآمن wa amila amalan salihan sai wanda ya tuba ya yi imani ya aiki aiki na gari fa ulai ka yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanat wadannan ubangiji na musanya munanan ayyukan su zama kyawawa wa kana Allah ghafurur rahim ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا da kuma hadisi da manzo Allah ya bada labarin wani mutum wanda ya kashe layuka daidai har guda 99 sai na dama ta kama ke zo yana son tuba sai ya je ya samu wani mutum yana ta ibada a dakin bautar a dakin ibadarsa yace da shi yaya na kafa rai dari ba daya halin min tauba ina da tuba yace rai dari ba daya dan Allah ba zai karbi tuban ka ba tuba yace haka ne yake sai ya kace shi ya karasa na dari ne shi ba za ka tuba na ba dan me zai ba lokaci sai ya kace shi ka ga suka dari kenan daga baya da dama ta saka kama shi sai je nemo na malami masani yace na kafa rayuka daidai daidai har dari hal ni min tauba shin idan tuba Allah zai karba yace man yahudu bainaka wa bainat tauba yo ya iso shiga tsakaninka da tuba in dai ka tuba Allah zai karba yace to ya je tuba yace to abinda nake baka shawara shine garin da kake ciki gari na na barnata in ka tuba tubanka ba za ta nuna sosai ba da haka kai hijira zuwa gari kaza akwai salihan bayi su suka fi a gare in ka je can sai tubanka ta nuna yadda ya kamata yace haka ne eh haka sai ya tuba sai ya shirya ya bar wannan gari don yin hijira zuwa ga wancan gari kan hanya ya je kan iyaka boda tsakanin wannan kasar da wannan sai fadi ya mutu Allah ya karɓi rayuwarsa sai mala'ikun rahama suka zo suka ce namu ne dan ya tuba mala'ikun azaba suka ce namu ne ya kace rai gari. suna jayayya tsakanin su da juna sai Allah ya turo wani mala'ika dan yi musu alƙali a tsakanin su ga gawar mutum a kwance da wannan mala'ikun ya sauka sai ce ko auna fadin jikinsa ku gani tunda a daidai kan iyaka ne ya fadi ya mutu a ina bangaren jikinsa ya fi yawa a kasar da ya bari su sako ko a kasar da zai je mata ta ayyukan alkhairi da mutane nagari da mala'ikun suka tafi aunawa a gani ko da taf ne ko da zira'i ne Allah ne da ya sani manzo Allah bai mana bayanin da bai aka auna ba sai ubangiji ta Allah ya wahayi da kasar da ya bari su cewa ta tsuke yayi wahayi ga wasan kasar da zai je gare ta cewa ta ƙara fadi sai ya kasance yawan tashin jikinsa ya fi yawa a wasan kasar bangaren wasan kasar ta mutanen kirki don mana yasar rahama suka ɗauki ransa shi kenan sai aljanna to kaga dukkan waɗannan suna nuna mana cewa kenan duk yadda mutum ya kisan kai idan ya tuba Allah zai karba babban abin da ake so su ba tawbatar nasuha amma wannan aya tana magana ne akan razami da firgici dan mutum ya daina kamar yadda wajen aikin haji aka ce wa man kafara aka yi shuru wa man kafara ana nufin wanda bai je aikin haji ba amma sai aka ce wa man kafara wanda ya kafirce fa inna allaha ghaniyyun 'anil alamin malamai suka fita aka yi talakin sa ba ce da wa man kafara billahi ba ce ba man kafara bil imani ba ce ba man kafara bima anzala Allah a wa man kafara ta aka shiru wannan razan suwa ne da firgita suwa cewa lalle in kana da kuɗi ya kamata ka je aikin haji in ba ka bari Allah ce wa man kafara ina ba ta an fahimta amma ba dan mutum ya zama kafiri ba amma akwai firgiti da razani mai yawan gaske to kamar haka yana gurin fajza'u zanna khalidan fiha saboda firgiti da razani mai yawan gaske kuma gashi aya ta suratul baqara ta nuna ai dan uwansa ne faman usiya da min akhihi shay'un kada ko uhuwa ta imani sannan Allah ta wayan ta'ifatan min almu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma ga su almu'minin ga su kuma ikatatalu amma tare da haka ba a ɓata musu sunan imani ba sannan aka ce innamal mu'minuna ikhwa ba a ɓata musu sunan imani ba dan haka dai aya tana razani da firgici ga wanda ya kisa bisa danganci cewa lallai wato ainihin an yi tanadin jahannama dan shi sai fa in Allah ya arzuta shi da tuba to batan nasuha yayi nadama yayi kukan zuci dangane da abin da ya wuce baya to shine abin da zai iya kautar da shi daga shiga cikin wannan azaba Allah ya tsare sai Allah الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من القمر فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا بلغت يا أيها الذين آمنوا يا وطن لسك الإيمان إذا ضربتم في سبيل الله إذا هرتك تفيا أتكن كسا تفيا تياكي تفيا تجهادي fa tabayyanu to ku rinka bincike game da mutanen da kuka haɗu da su ba dukan wanda kuka haɗu da shi wanda ba dan garin ku bane zai zama kafiri ya iya zantowa kafirin ne ya iya zantowa musulmi ne ya musulunta idan kuka ce ba za ku yi bincike ba karshe za ku iya farma waɗanda sun shiga musulunci amma sai ku kace wannan shine ta bayyane wala taqulu liman alqa ilaykum salama kada ku ce wa dukkan wanda ya muku sallama lasta mu'minan kai ba mu'mini bane tabtaguna aradal hayati dunya kadai don kuna son wata kawa ta rayuwar duniya wani kayan alatu na rayuwar duniya fa inda Allah maghalib kathira ubangiji subhanahu wataala a wurin sa ne dukkan wata ganima mai yawa take dukkan wata riba mai yawa riba ta duniya da riba ta lahira duk a hannun Allah take shi yake bayar da ita ga wanda ya so ba kun za kokarin tabbatar wa kanku ganima ta hanyar da ba ta dace ba sai ta hanyar da Allah madaukakin sarki ya tsara su ci ganima kazalika kuntum min qablu yo ai da ku din ma haka kuka kasance ba mummunai ba sai kuka zama mummunai ba musulmai ba sai kuka zama musulmai famanna alaikum Allah ya muku da baiwa ta musulunci haka ka ku rinka ba wai kowane mutum kawai za ku dauka kafiri bane kawai dan kun ga batan garin ku bane ko dan kabilar ku bane ba a'a ba wai kowane mutum zai zo ce assalamu alaikum kuma sai ku ce wai imanin sa ba wai ku ce lasta mu'minan wannan ba daidai bane ba إن الله كان بما تعملون خبيرا وبنجي تعالى يا كتم في خبيرا مباب العبار بما تعملون da الأجندة وتعين سن كسي أي كتابة حديث يا تبت في سنة البخاري تبع عبد الله بن عباس الله تعالى يبدأ بريسي yake wani mutum ne ya kasance yana kiwon dabbobinsa a daji a wani fashi inda ba ƙasa ce ta musulmai ba ko kuma ya yi da kasar da musulmai take sai wani adadi na sahabbai suka gamu da shi damuwa da suke da yayi na ganin su sai ce assalamu alaikum sai suka ce ƙarya ne sallama sai ta gogi yayi dan misali kafiri sai suka far masa suka kashe shi suka rida shi sa a matsayin ganima sai Allah ya saukar da wannan aya mutumin yana assalamu alaikum suna a mu mu yadda ba to kaga kun saka babu wannan na nuna hadarin musulmi ne maka sallama ka dauka cewa ba musulmi bane kawai ka kafa shi da ganganci kamar da wadansu daga cikin uwa suke sai kana ganin kana da wata fahimta cikin addini sai ka ɗauka duk wanda ba wannan fahimta yake da ita ba shi kafiri ne wannan ganganci ne cikin addini ya kamata idan za ka kafarta mutum ka kafarta shi da hujja dukkan mutumin da imanin sa ya tabbata ta fuskar yaqini ba ka tabbatar masa da kafirci kuma sai ta fuskar yaqini dan uwansa domin alƙini na yi zalibi shakk ba inda za a ka kawo shakka dan ta kori yaqini wani ya karta kalmar shahada kaga bikin shi ne musulmi ne wani na kamsa salawati bikin shi musulmi ne har wani zai ce kawai kai kafiri ne to ya kamata ya samu yakinin da ya kori wancan yakinin farko amma in tunani ne yake tsammani ne yake zato ne yake yi to ai da ba za ka kafirta musulmi dan uwanka ba wala taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'minan kada ku zo wani mutum ya muku sallama ku zo ku ce kai ba mun muli bane ba wannan ba daidai bane danganci ne har ma akwai daya daga cikin sahabbai na manzo sallallahu alaihi wa sallam a wurin yaki wani kafiri yana ɗaya daga cikin kafaran da a farkon yaki yana cikin kafirai har ma ya yi ko waɗansu musulmai har ya biya waɗansu ciwo ya yi wa waɗansu lahani daga baya sai furta kalmar shahada daidai lokacin da wani sahabi ya zo ya su shi kuma yana kalmar shahada yace shi bai da wannan kalmar shahada ya faɗa ne zan tafi mata garkuwa sai ya kara tafi sai da ya kashe shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace me yasa ka kashe shi yace ai da abin da a farkon yake manzon Allah sai ya dafa kalmar shahada sa yace manzon Allah abin da yake a a ya zaka da kalmar shahada sa yace dukkan mutumin da ya furta kalmar shahada sai ka dauki makami ka je ka kashe shi ko da da farko musulmi ne to ka zama kai a matsayin da kafin ya zo wajen kafin ya faɗi kalmar shi kuma ya zama a matsayin ka da kafin ka kashe ma'ana sai aka canja ma'ana da farko kafiri ne yanzu kuma ya furta kalmar shahada da ka kashe shi kana matsayin da yake da kafin ya furta kalmar shi kuma yana matsayin da kake da kafin ka kashe shi ko kuma kafin ka kashe shi gabe ne da musulmi ne haka manzo Allah ya fito da ita sai ya faɗa sallallahu alaihi wasallam da haka ya kamata mu kiyaye da mu akwai wanda ko ya saba a fahimtar addini a kafiri ya ka saba masa fahimtar addini kafiri aqida na ta salafi ne wato sukan ambaci laifi a matsayin laifi amma ba ta jingina su kai zuwa ga wani ya ayyana sunan mutum abu kaza kafirci abu kaza shirka ne saboda aya ta qur'ani ta nuna kafirci ne ko hadisi ya nuna kafirci ne ko shirka ne amma wani kafiri ne wani mushriki ne salaf ba ta yin haka sai dai za su faɗi laifin idan wani yace kun kafirta su ka kawo inda muka kira sunan ka mun ambaci laifi mun ce kaza ne shi kuma san gashi qur'ani ne yasa masa suna kafirci ko hadisi yasa masa suna shirka saboda akwai bambanci tsakanin bayar da hukunci ga ayyuka da kuma bayar da hukunci ga ɗaiɗaikun mutane zartar da shi ga sauran ɗaiɗaikun mutane dan kafin in zartar maka da kafirci ko da kan kafirci har sai na tabbatar cewa na gamsar da kai da dalilai kan cewa abin da kai kafirci ne sannan kuma na gamsu cewa yanzu ka zaɓi ka yi shi kana mai sanin kafircin ne to ka ka zama kafiri kenan amma abin da ka yi shi tsammanin ka mun imani ne kuma sai zama kafirci kai ba ka zama kafiri ba duk da cewa abin karan kanta kafirci ina ba ta an fahimta waɗannan ababen suna nan da yawa a cikin sunna suna nan da yawa a cikin tarihin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da tabi'ai tabi'in sai Allah ya لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين عجوا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما بلدك لا يستوي القائدون من المؤمنين وأن ke zaune a من cikin ghayra ulil darari ba waɗanda suke ma'abuta larura ba ko uzuri ba ba la yasawi ba za su yi daidai wa daida ba wal mujahiduna fi sabilillah da masu jihadi dan yada kalmar Allah duk wanda ya zauna a gida baya daidai da wanda ya fita fagen fama yayin yaki matsayin su ba ɗaya bane a wajen Allah an gane ko al mujahiduna ba daidai jihadi fi sabilillah dan kalmar Allah bi wato da dukiyoyinsu da kuma kawunansu faddala Allahu mujahidina bi amwalihim wa anfusihim ubangiji ya fifita masu jihadi da dukiyarsu da kawunansu alal qa'idina akan waɗanda ke zaune zaman gida daraja da daraja mai yawa wa kullum wa'ada Allahu husna sai dai kowanne an masa alƙawarin aljanna matukar mutum ya yi imani ya yi aiki nagari yana da alƙawarin aljanna amma wanda ya fi fifiko shine wanda ya jihadi yana da doriya ta fifiko akan wanda bai yi jihadi ba wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da ke nuna falalan yin jihadi don yaɗa kalmar Allah sannan kuma tana ɗaya daga cikin ayoyin da ke nuna in mutum bai fita yaƙi ba yana nan a matsayinsa na mummuni ba za ka ce ya kafirta ba rashin fita yaƙin nan zai iya ɗaukar salo daban-daban idan shugaba ya kiraye shi ya kururuwar a tafi sai ya ki tafiya to kaga wannan kabira ce min al-kaba'ir amma idan adadin masu jihadi zai isa su je su lallata waɗanda za a yaƙa saboda haka shi sai ya zauna ba sai ya fita ba don yana ganin adadin ya wadatar kaga ai ba laifi a wajen Allah sai dai ya rasa haka falala din ta fita فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى كلا دنا ينال القائدين المجاهدين shine kullum domin tanwin al-jawab ne wa'ada Allahu husna kowanne Allah ya masa alƙawarin wato ainihin aljanna dan ita ce al-husna lillazina ahsanu lillazina ahsanu al-husna wa ziyada wa la yarhaqu wujuhahum qatar wa la dhilla janna hum fiha khalidun dan Allah ce wa wa'ada Allahu al-husna suka ce ana kaddara ha'ud damiri wa husna ma'ana sai aka shafi ha'ud din وفضل الله المجاهدين على القائدين اجرا عظيما وبنجي تعالى يا فيفي كما تجهادي بس كما تزمن جدا تفكر من اجرا عظيما لا دا مي جرما درجات منه ومغفرة ورحمة درجوجي بنجي تعالى يا تاندي wa maghfira sannan kuma da gafara ta musamman wa rahma da kuma jin kai yana darajatun minhu wa rahmatan wa rahma wa maghfiratan wa rahma wa kana Allahu ghafurur rahima ubangiji ta Allah ya kasance ghafuran mai gafara sannan kuma rahiman wato ainihin mai jin kai hadisi ya tabbata daga Zaid ibn Sabit Allah ta kare da gare shi yace farkon lokacin da aka saukar da wannan aya an saukar ta ne kamar haka la yasawul qa'iduna minal mu'minina والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم kun fahimta ko la yasawi alqaidun min almu'minin wal mujahidun fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim haka aka fassara a karan fari to kaga ayar tana nufin masu zaman gida da masu jihadi ba za su yi daidai wa daidai ba Abdullahi bin bin ibn Umm Maktum shi ko makaho ne ba ya iya zuwa yaki sai aka ce waɗanda suke zaune a gida ba za su daidai da masu zuwa yaki ba to kuma ga shi rashin zuwa yakin sa ba wai rabanci bane ba tsoron mutuwa bane menene uzuri ne na makantaka na makanta da yake fama da ita tunda ba da ido sai zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wallahi ya manzon Allah law astati'u al-jihad la jahadtu inda a ce ina da ikon in tafi yaki wallahi da sai na fita ko dan wannan aya fadin wannan magana ke da wuya zai da sabit yace muna tare da manzon Allah kafar manzon Allah na kan kafata kawai sai na jikin manzon Allah yana nauyi alamar ana saukar masa wahayi kenan dan Allah ta inna samalki alayka qawlan lokacin da ake saukar masa wahayi cikin ka ƙara nauyi yake yace sai da nisa tsoron kila ba zai karya min cikin kafata can gurin kuma sai jikin sa ya koma yana rage nauyin yana rage nauyin har ya koma yadda yake da sai na ji manzon Allah ya karanta wannan ayar la yastawil qa'iduna min almu'minina ghayra ulil darari da aka kawo kalmar ghayra ulil darari amma banda fa waɗanda suke masu uzuri mazauna gida ban banda masu uzuri ma'ana mazauna gida idan suna da uzuri ladan su daidai yake da na wanda suka fita jihadi kin amma waɗanda suka zauna gida ba da uzuri ba wannan kan ba su uzuri da masu masu jihadi sai kuma hadisi ya sake fitowa karala daga Anas dan Malik cikin sahih Bukhari lokacin da aka tafi wani yaki manzon Allah ya ce da sahabbai inna akawaman bil madinati khalfana ma الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ubangiji ce innal ladzina tawaffahum al malaika lalle waɗanda mala'iku ke karban rayuwarsu zalimi anfusihim suna masu zaluntar kawunansu qalu mala'ikun za su ce da su fi makuntu cikin wani hali ko kasance menene dalilin da yasa ba ku fita hijira ba menene sanadiyar zaman ku a makka kuka ki tafiya madina wajen annabi don ku karawa daular musulunci karfi don ku zanto kuna cikin sojojin yada musulunci din qalu sai ji sun ce kunna mustad'afina fil ard mutanen makka sun fi karfin mu dan haka ma muna jin tsoron mu bayyana imanin mu muka boye shi cikin zuciya qalu sai mala'iku su ce da su alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha shin kasar Allah ba tana da yalwa ba ta yadda za ku samu daman yin hijira a cikin ta idan anan an hana ku sallah ku je kuma inda za ku yi sallah idan anan ba ku sallah sai a koyi kiran sallah ba ku iya a fili ko ne inda za ku raraka kiran sallah a sarari mana kowa ya ji menene amfanin ku zauna cikin kaskanci ga inda za ku je ku samu damar aiwatar da ayyukan ku na ibada da bautar Allah subhanahu wa ta'ala shine alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha kasar Allah din ba ta da yalwa ta yadda za ku samu damar yin hijira cikin ta Allah ce ulai kama awahum jahannam irin waɗannan makomarsu ita ce wutar jahannama wa sa'at masira tur da makoma in ta zanto wutar jahannama illa almustad'afina min ar-rijal sai dai waɗanda suke an raunana su an fi karfin su cikin mazaje wan nisa da mata wal wilidani da yara kanana la yastati'una hilatan waɗanda ba su da wata dabara ta fita daga makka wala yahtaduna sabila ba su da ba su san wata hanya da za su bi ba su sulale su gudu madina irin waɗannan suna da uzuri fa ulaika asallahu an yafu anhum irin waɗannan ubangiji ta'ala zai musu afwa wa kana Allahu afuwan ghafura ubangiji ta'ala ya kasance mai afuwa ne sannan kuma ya kasance mai karban gafara ne dan kara fito da ma'anar wannan aya akwai riwaya da Ibn Jarir Tabari ya rawaito cikin tafsirinsa. daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare yadda a gare yace kana qaumun min ahli makkah aslamu ko dan su mutane cikin mutanen makka sun shiga musulunci wa kanu yastakhifuna bil islam to amma sai suke daukan musulunci irin suna masa rikon sa kainar kashi ba sa bashi muhimmanci wata rana ayi sallah wata rana a ki wata rana ayi wannan ayyuka wata rana a ki fa akhrajahum al mushrikuna yawma badr ma'ahum sai aka zo sa Abu Jahl suka buga gangar yaki da za a tafi Badar sai suka tilastawa irin waɗancan musulman masu raunin cewa ku zo mu tafi tare da ku a je a yaƙi Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai kuma sai suka fito aka tafi da su fa usiba ba'dhum wadansu daga cikin su aka kashe su ko aka je musu ciwo fa qala muslimun sai musulmai suka ranka cewa kana ashabuna haula'i muslimin waɗannan fa musulmai ne wani mun san ya musulunta wani ma mun san ya musulunta wa ukrihu amma gashi an tilasta su sun fito yaƙi sun yaƙe mu har an kashe waɗansu daga cikin su ko an musu rauni ko an kama su a matsayin fursunonin yaƙi fastaghfaru lahum sai sahabbai suka rinka roƙawa irin waɗancan mutane gafara fa nazalat sai wannan aya ta sauka innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu ma kuntum zuwa ƙarshen aya an gane ku فكتب إلى من بقي بمكة من المسلمين بهذه aya sai manzo Allah ya aika da dan sako da wannan ayar zuwa ga sauran musulman da ke Makka ba su yi hijira ba cewa mai la uzra lahum to daga yanzu babu wani uzuri na cigaba da zama a Makka sai kun fito wato kun ga kenan a karan fari an bada uzuri na zama ga wanda ba su da ikon tafiya amma daga baya sai aka goge wannan uzurin sakamakon saukar wannan aya sannan su mutane waɗanda suke zaune a gari na kafirci ba su samu hijira ba iri biyu ne a iri uku ne kashi na farko waɗanda suka zaɓi garin kafirci can sama da su je garin imani mu yiwa saboda wata sana'a da suke yi ko saboda aiki da suke yi ko saboda waɗansu harkoki na kasuwanci da suke yi ko saboda dangi da yan uwansa da ke garin suna ganin ba za su iya rabuwa da su ba duk da cewa kafirai ne sun fifita zama da kafirai sama zama da mummunai to irin waɗannan mutane hukuncin su shine kafirci don sun zaɓi kafirci ne bisa ga imani kashi na biyu waɗanda suna da ikon tafiya amma sun suka ƙi tafiya saboda rauni irin nasu imaninsu bai nuna ba a cikin zuciya a zuci inda za a tambaye su kuna son kafirai da kafirci ba sa son kafirai ba sa son kafirci me kuke so musulunci da musulmai amma su tafi raunin imani ya hana su tafiya to irin waɗannan sune zalimi anfusihim musulmai ne masu sako duk da an yi musu barazana da wutar jahannama amma ba za su dawoma a ciki ba za a yi musu azaba sannan a cire su gurgurdan laifin su za a yi musu azaba da karshe a cire su a kai su aljanna dan duk cikin abin da Allah ya faɗa a cikin jerin ayoyin yayi maganar wuta amma bai maganar kafirai bane ba ubangiji ta ala cewa innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustadafina fil ardi قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا مأواهم جهنم وساءت مصيرا باتي فأولئك كفار فأولئك مشركون فأولئك كذا آه مأواهم جهنم وساءت مصيرا ita ko shiga wutar jahannama mummuni mai sako ma zai shiga kamar da hadisi suka nuna bambancin shine tsakanin shi da kafiri kafiri in ya shiga zai dawwama dindindin har abada mummuni mai sako za a yi masa azaba gurgudan laifinsa karshe a cire shi a haka kalmar zalimi anfusihim ba ta nuna cewa su kafirai ne don dukkan zalimin li nafsihi mummuni ne ubangiji ce summa awrasna alkitaba alladhi min ibadina fa minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah zalika huwa al-fadl al-kabir jinsin nan guda uku na mutane dukkan su mummune ne zalimun li nafsihi mai zaluntar kansa ma'ana mutumin da yake da ayyukan sako mutumin da yake murtakibul kabira ya zakkewa waɗansu manya-manyan laifuka muqtasid wanda ya takaita akan farillo baya yin nafili sabiqun bil khairat wanda yana farilla yana nafila sabiqun bil khairat kenan dukkan su waɗannan guda uku sai Allah ya nuna yan aljanna ne jannatu adnan yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir min zahabin wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harir da yake yadkhuluna ha kaga wawul jama'a ce sun kai uku zuwa abin da ya sama inda a ce guda biyun ne kawai za su shiga aljanna sabiqun bil khairat da muktasid da sai a ce jannatu adnin yadkhulaniha bi alif tasniya amma ha hatta zalimul nafsi zai shiga sai dai bambancin shigan sabiqun bil khairat zai shiga a karan fari muktasid zai shiga a karan fari zalimul nafsi ila ya cika a karan fari kila kuma a yi masa azaba da Allah ta waye rufu ma duna zalika liman yasha in yana cikin man yasha din sai ya shiga karan fari in baya cikin man yasha kuma sai an yi masa azaba sannan da karshe a zuwa cire shi akai amma dukkanin sayan aljanna ne saboda an ce yadkhulunaha yuhallawna kaga wawul jama'a kenan fiha min asawar min zahabin wa lu'lu'an wa libasuhum ba ce ba fiha harir wa qalu Ka gani suna da yawa alhamdulillahi allazi azhaba anna alhazan inna rabbana laghafurun shakur allazi ahallana daral muqamati min fadli la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lugub tunda an gama da yan aljanna sai Allah ce wallazina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadhalika najzi kull kafur وهم يصرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل jerin ayoyin sai nuna mana zalimun li nafsihi sabiqun bil khairat muqtasidun dukkan sayan aljanna ne da haka sai aka yi atafin waɗanda ba ɗan aljanna ba bayan an gama ambaton wannan wanda zai na kafaru lahum naru jahannama ina fata an fahimta da haka kaga zalimun li nafsihi a can shi daya a nan gurin innal ladina tawaffahum malaikatu zalimi anfusihim su da yawa kenan duk da an ambaci jahannama amma ba kafirai bane ba don haka duk wanda ya kafirta irin waɗannan to kaga bai ma sama abin da yake ba kenan sai fata an fahimta dan yawanci waɗanda suke magana akan hijira suna dogara da irin wannan ayar wajen kafirta dukkan wanda bai fita ba suke ai kafiri ai kafiri amma kuma za su je masallacin kafari kuma su yi sallah kuma za su je komai ayi da su a cikin kafari ya za a kai da mutane kafari ne kuma ka je masallacin su kai sallah ya za a ka aura daga gidansu ya za a ka saya a hannunsu ya za a ka ci abincinsu ya za a ka hau su ya za a duk waɗannan dan me zaka yi da na kafirai ina fata an fahimta to dan saboda haka rashin yin hijira kaɗai in mutum bai hijira ba baka ce masa ya zama kafiri sai in ya zaɓi kafirci a zuciyarsa ya fifita kafirci akan imani shirka akan tauhidi nifaqa akan ikhlasi to wannan ko shakka babu ya ya zama kafiri kenan ubangiji ta'ala ya ce fa ulaika ma wa jahannam wa sa'at masira illa al mustada'fina sai waɗanda ba su da dabara fita so suke su fita amma ba su da dabara min ar-rijali wan nisa'i wal walidan Abdullahi da Abu ce ni da mahaifiyata muna cikin al-mustada'fina min ar-rijali wan nisa'i wal walidan alladhina la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila fa ulaika asallahu an yafu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura sai aya ta karshe ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وبنجد ومن يهاجر في سبيل الله dukkan wanda ya fita zai hijira saboda Allah saboda neman yardan ubangiji ya jidi fil ardi muragaman zai samu a cikin kasa muragaman wurin da zai fake in dai har ya fita Allah ba zai hana shi wurin fakewa din ba wato almuragam shine at-tahawul min al-ard ila al-ard zai samu wurin fakewa in ya fita daga wannan kasar kasiran wato wurin fakewa din mai yawa sai inda ya zaba wasa'a sannan zai samu yalwa da arziki dan saboda an faɗi wannan saboda waɗansu daga cikin su sun kasance suna jin tsoron fita daga makka dan makka gari ne na kasuwanci madina kuma gari ne na noma su kuma ba manoma bane ba su iya noma ba makka yan kasuwa ne ba noma suke ba sai dai su kayan abinci to sai suke ganin idan mun je Madina mu yi mai ba a kasuwanci a can sai noma ko ko ba mu iya ba to sai ubangiji ta lake kuɗi ta da su in dai kun tafi ubangiji ta ala zai wadata ku sama da abin da kuke samu ta fuskar kasuwa din yajidu fil ardi muragaman kaseeran wa sa'a wa man yakhruju min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulih wanda ya fita daga gidansa yana mai yin hijira zuwa ga Allah yana mai yin hijira zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam thumma yudrikhu maut kaga asalin hijira zuwa ga Allah hijira zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda hijira zuwa ga Allah take nunawa wato dan tsayar da addininsa dan samun bautata masa shi kadai ba tare da an hada shi da wani ba dan samun wani abu na duniya ba abinda hijira zuwa ga manzon Allah take nunawa wato hijira zuwa gare shi lokacin rayuwarsa ko wanda yake a madadinsa cikin khulafa'ul muslimin cikin umara'ul muslimin duk inda aka samu wani ya kafa tutan musulunci yana aiwatar da ita to wajibi ne kan kowane musulmi da yake garin da ba a aiki da musulunci ya hijira zuwa ga wajen wannan mai yi a ce ana zuwa a yi hijira ne zuwa ga manzan Allah ko wanda yake a madadin manzan Allah ina fata an fahimta wanda yake a madadin manzan Allah a samu wani shugaba mai zartar da shari'ar musulunci a bankasa da kotuna na musulunci tsarin tattalin arziki na musulunci siyasa ta musulunci to sai a hijira zuwa gare shi kila yana da waɗansu kurakurai da sabo wannan bai hana ya zama amirul mu'minin ba bai hana a masa mubaya'a ba dan ba ta ake ba shartin mubaya'a sai ya zama ma'asumi da baya laifi dan mu lura da wannan kurai da gaske yawanci mukan soki shugabanni a sakamakon laifi ba wai dan su ba musulmi bane ba wannan kun kuskure ne abinda ake so ai wato in dai mutum ya zama musulmi in har mutum yana son musulunci zai aiwatar da wani kaso a cikinsa wilaya alayka wilayatuhu dole ne sai kai masa wilaya ka so shi ka kaunace shi gurgudan abin da yake zartaswa yake arsa na musulunci amma kuskure laifi ai shi ba masumi bane ba a cikin gwamnatin sai na abubakar siddiq an samu waɗansu abubuwa da yayi waɗanda waɗansu sahabbai suna ganin ba daidai bane amma bai hana su masa mubaya ba ali bin abi talib jinkiri yayi sai da aka yi wata shida shi bai yi mubaya ba shi kuma bai kafa kungiyar tawaye ba amma dai yana nan a cikin gari ana sallah da shi komai da komai har sai bayan wata shida sannan dai ya samu sayyidina Abubakar yace na tabbatar kai ka cancanta ka zama amirul mu'minin kai ka cancanta ka zama halifan manzon Allah yace amma ka san me yasa ne yin mu baya ai ina ɗaya daga cikin waɗanda ya kamata a nemi shawarar su in za a yi maka mubaya amma sai kai banza da ni <laughs> akwai wannan damar a zuci yace amma wallahi har a zuci na tabbatar kai kafi kowa cancanta a cikin mu amma saboda ba a nemi shawara ka ba sai naga cewa ba a dauke na bakin komai ba ko shakka ba ba ligina bi talakum ina yana cikin wanda ya kamata a nemi shawarar su dan ko ba komai ahlul bait ne dan ko ba komai mijin Fatima ne Fatima kuma annabi ya ce tsoka ce a jikina abinda zai faranta masa zai faranta mu abinda zai bakanta masa zai bakanta mu kuma shi yake aurenta fi Ali bin Abi Talib kaga ai dan cikin gida ne ba a gefe yake ba saboda ka ya kamata a nemi shawararsa to kaga a nan gurin duk da wato kaga yana ganin ga wani abu an yi ba daidai ba amma bai kafa kungiyar ta waye da adawa ba abinda kawai yayi shine dai ya dinyi dinkiri ba a ganin sa kwana biyu daga baya kuma ya huce kuma ya zo aka ci gaba haka duk yawanci za ga waɗansu ɗaiɗaikun sahabbai suna ganin kaza an yi musu ba daidai ba kaza an yi musu ba daidai ba wuri kaza Umar ya yayi laifi a Usman yayi ba daidai ba amma hangar su a fahimtar su amma wannan bai taɓa sa su kafa kungiyar tawaye ba da rikici don su dara al'ummar Annabi gida biyu duk wanda kaga ya kokarin ya dara al'ummar annabi gida biyu to so yake cimma bukatar su kadai amma dukkan mutumin da yake so ya cimma bukatar addini so yake kan al'umma din ya hadu amma ba zai yadda ba a yi irin burin burin din nan cikin rububi kai ya hadu ba tare da manufa ba kai ya hadu ala kitabillah wa sunnati rasulillah wa ala dawi fahmi sahabati rasulillah wato kai ya hadu akan littafin Allah abin da ya inganta na hadisan manzon Allah bisa ga fahimtar hadisi da Qur'ani din da sahabban manzon Allah suka yi to kan kai ya haɗu akan manufa kenan akan an san ina za ta fi amma kai ya haɗu akan san zuciyarka akan san zuciyarka akan san zuciyarsa wannan ba zai kai mu ko ina ba zai kai mu gaci ba da haka hijira zuwa ga Allah hijira zuwa ga manzon Allah yayin da kai hijira sai ka tafi wani wuri inda babu gwamnatin musulunci a wajen babu wani shugaba wanda yake a madadin manzon Allah kako Allah ce wa man yahajir fi sabilillahi wa man yakhruju min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulih sharadin kenan ya hijira zuwa ga Allah da manzansa sun mai yudrikahu al-maut sai mutuwa ta riske shi a hanya faqad waqa ajruhu ala Allah ko shakka babu ladan sanannin tabbata a wajen ubangiji duk da yayi hijira a hanya kafin ya je garin hijiran ya mutu yana da lada a wajen ubangiji wa kana Allahu ghafurur rahima ubangiji ya kasance mai gafara ne ubangiji ya kasance mai jin kai ne wannan ayoyi suna ziga sahabbai suna kwadaitar da su wajen yin hijira haka kuma wannan ayoyi suna ziga mummune da kwadaitar da su wajen yin hijira har yanzu in aka samu wata gwamnati da take aiwatar da musulunci kuma kana da ikon zuwa ka je ka tallafa mata dan musuluncin ya ci gaba wajibi ne kai hijira zuwa gare ta ka kaura cewa inda ba a yin wannan aiki da musulunci din ina fata an fahimta wa iza barabtum fil ardi ubangiji ta'ala ce idan kun yi tafiya cikin kasa ad-darbu fil ardi as-safar kenan amma ad-darbu bil ardi shine safar kasa wajen taimama idan an ce daraba bil ardi kaga daraba ya ta'di bil ba ya zama al-masu kenan daraba fil ardi ya zanto as-safar kenan idan daraba ya ta'di bil fa ko bi fi idza darabtum fil ardi wa idan kun yi tafiya a cikin kasa fa laysa alaykum an taksuru min babu laifi akan ku ku tauye sallah in sabtum an yassina kuma ladina kafaru in kun ji tsoron kafirai su fitine ku innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina lalle kafirai sun kasance makiya ne mabayyana a gare ku wannan aya tana cewa babu laifi in kun yi tafiya ku tauye sallah kasru salat to shi kuma al-kasru kasrani akwai kasrun fil kamiyya akwai kasrun fil kayfiyya qasrun fil kamiyya malami yasa kake surutu ne qasrun fil kamiyya rage adadin rakawoyi raka hudu ka dawo biyu shine qasrun fil kamiyya kam kenan rage adadi akwai kuma qasrun fil kayfiyya rage sifar sallah din rakawoyin suna nan amma sifar sai ka rage to wanda ake nufi a wannan aya hal huwa qasrun fil kayfiyya rage adadin rakawoyi yake nufi in mun ce adadin rakawoyi ake nufi to wannan aya ta zanto kenan madogara akan sallan kasaru an gane ko to amma kuma sai zanto sallar kasaru za a yi ta ne kawai in ana cikin jin tsoro dan Allah ce in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru in ba a cikin jin tsoro ba za a yi kasaru ba idan kuma muka ce ayar tana magana ne akan kasrun fil kayfiyya rage sifar sallah ake bukata ba rage adadin rakawoyi ba to wannan sallah sai zanto ana magana ne akan salatul khawf da haka Allah ce in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina kuma sai ta zanto ayar gaba ɗayan ta din kanun labarai ce labaran dalla dalla wa idza kunta fihim fa qamta lahum as-salata faltakum ta'ifatun minhum ma'aka wal yaqudu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal yaqudu hizrahum wa aslihatahum wadda alladhina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna alaykum maylatan wahida la junaha alaykum in kana bikum adam min matarin aw kuntum marda an tad'u aslihatakum wa khudhu hizrakum inna allaha a'adda وللكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا سورا بياني سيبوا بديما السلام عليكم ورحمة الله